Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A da ya duniya ana ta wani a ana rawa kuri ta jiki. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jammai Ali daga nan birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. Likita za mu fara ne da wasikar Malam Abdullahi mai gadali mai gonar kaji a can lafiyan barebarin jihar Nasarawa. Malamin ya yi tambayoyi guda biyu. To da farko ban san ko canfi ba ne ko kuma da gaske ne ya ce wai shin da gaske yawan cin dabino yana maganin asma? A to wannan kan hajja wannan canfi ne. <laughs> To tun da ma ya yi batun dabino wani irin kayayyakin gina jiki ne ke cikin dabino? To dabino kin sai yana da abin da ake kira fiber kamar abubuwan da suke sa mu rinka zuwa bayan gida kuma yana da wani abu mai kamar sigari kamar abin shiga shiga a ciki wanda kan dan ba mutum karfi to abubuwan da yake da shi kenan to su ne rukunonin abubuwan da ke cikinsa to amma baya maganin asma ko ah, amma bai maganin asma <laughs> to to ina fatan malam abdullahi yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamana to ya sake wata tambayar to ya ce me yasa ne idan mutum ya zubar da jini ya zubar da miyau sai a ga jini kuma a bakinsa to in dai mutum na zubar da miyawar da jini to akwai wani lalura hajiya to eh bai kamata mutum ya zubar da miyawar jini ya fita ba to eh, ko za ka eh, eh akwai mutane waɗanda suke da wani irin ciwo cikin bakin su ko dashe dashen ba wurin da haƙori yake dasashi dasashin eh. to wani lokaci akwai wani mutane ke wani irin ciwo ko abu ya taɓi wurin sai ga yana jini waɗansu wani lokaci waɗansu mutane haƙorin nasu wani abu na yana akwai wani lalura da haƙorin inda ya shiga cikin shi dasashe ɗin. Dasashen eh. Dasashe ɗin. To duk waɗannan na kaji ne amma in yana tubar da yau yana ganin jini to ya kamata ya je a duba domin wannan bai kamata ba. Ana iya magancewa ko? Eh za a iya dubawa a ga me ke faruwa kuma a kodansu waɗanda ko sun goge bakin su ne da buroshi wani lokaci kan sai ga bakin na jini akwai wadansu mutane duk wadansu rukunonin irin da muke so kamar na ca da sauransu in mutum bai samun su sosai amma in dai mutum na wani ya kamata ya je wurin sauran ya je wani likita a duba shi a tabbatar me ke faruwa don bai kamata in mutum ya zubar da miyau jini ya fita ba hajiya. to to Allah ya eh. sauwaƙe. amin amin. to shi kuma malam haruna muhammad da katsina ya ce me yasa ne ake hana wasu mutane cin hatsi wasu kuma a hana su cin abinci mai starch kamar shinkafa da doya sannan kuma me yasa ake barin wasu suna cin 'ya'yan itatuwa. duk da cewa suna da kayan sukari a ciki wato da zaƙi. To da farko likita me yasa ake hana wasu mutane cin wasu kayayyakin abincin? To wani lokaci abin da sa ake hana mutane cin abincin kin san kamar mutum na cin sukari. Eh. Kamar irin shinkafa walwal din nan. To abin da waɗansu irin shi wannan kamar kamar mai kamar doya da ake ci. To abin da sa ba a so mutum ya ci. Yawanci in ka ci su in suka shiga cikin cikin ɗan adam sukan zama glucose ko sugar gabaki ɗaya to zai sa ciwon sukari ne ya ƙara tsanani shi yasa ake so mutum ya rinka cin abubuwa waɗanda kamar irin waɗanda ba a surke su ba kamar irin ko gero wanda ba a surka ba ko ko irin su acca da ko irin su irin waɗannan to waɗannan in ka ci abinci jikinka bai bai narke su a hankali yake narkar da shi to na fi amfani a jikin waɗansu ma cikin eh, ciwon kamar sukari to akwai kuma waɗansu mutane irin kamar abubuwan kamar da ya ce ba a so ci din to waɗansu mutanen suka ci irin waɗannan abubuwan bai dacewa da jikinsu waɗansu kuma in ya shiga jikinsu yakan sa sai ka ba su jin daɗi sosai amma duk wannan sai likita ya gwada ka ya tabbatar da abubuwan da ke faruwa a cikin jikin sai ya faɗa maka wanda ya kamata ka ci ko waɗanda bai kamata ka ci ba. to kamar waɗanda ake bari su ci 'ya'yan itatuwa ba. to 'ya'yan itatuwa yawanci ya danganta waɗansu ba a so su ci don akwai waɗansu ƴaƴan itatuwa suna da glucose kamar sukari da yawa a ciki to wani lokaci ba a so mutane su ci amma an ba ka da kamar irin cin sukari da sauransu za ka iya cin irin waɗannan ba komai amma akwai waɗansu mutane da bai kamata su rinka cin waɗannan ba hajiya. to to duk da wanda aka yana shi cin abinci kowane iri ne akwai dalili. Eh akwai dalili kuma kin ga akwai dan ma kamar suna da ciwon hanta bai kamata su rinka cin nama da yawa akwai da ciwuka za a likita sai ka daka ci kaza ka daka ci kaza amma dole sai ka zauna da kai da likitanka a tabbatar mai za ka iya ci domin rashin cin waɗannan abu yakan ƙara mutum yakan rage tsananin ciwon hajiya. To ina fatan shi Malam Haruna Muhammad din yana sauraron mu in shi ne likitan shi ya hana shi cin wasu kayayyakin abincin sai je tambaya me yasa. kuma galibi ma ai ya kamata duk lokacin da mutum ya je gun likita aka ce mai ga abubuwan da ke ko kai yi kaza yi kaza yi kaza ai sai ya tambaya dan ya eh, sani ko eh kuma a nan kasashe in ka je in ka je wani likita za a ce kada ka ci kaza kada ka ci za su baka dan takarda da rubuce rubuce kada ka ci kaza domin kaza kada ka ci kaza domin kaza in likita din bai bayyana ka tambaye ka ce me yasa baka so in ci abu kaza da yawwa sai a mishi bayani sai a bayyana maka ko kuma ka ce to in ka ce kada in ci kaza da kaza me ya kamata in ci Yawwa. Eh tambayoyin da mutum ya kamata ya ma likitansa kenan. Domin ya kamata ka tambayi likita kan ba gane ba. To Allah ya sa a dace. <laughs> amin amin. To sai kuma takardar da muka samu daga Malam Aminu ɗan Kaduna Amanawa. To. yace ce baya ga cutar sukari me ke sa yawan fitsari? to bayan ciwon sukari akwai waɗansu waɗanda domin dalili akwai kin san akwai diabetes malati shine wanda kamar na shigar ke akwai wanda ake kira diabetes insipidus waɗanda kawai domin wani dalili kawai za su yi tafi tsari ne haka. cuta hmm. eh, eh, ce to eh shi ma wani irin cuta ne amma wannan dai kana yi baka da shi gari akwai magunguna za a iya baka ka je ka sha zai rage maka tsananin wannan kuma akwai waɗansu mutanen kin suna cewa hawan jini akwai magani da suke sha to in kada sha wannan magani shi ma sai ka yi tsari to wannan shi ma domin maganin yake sa ka yi tsarin to in kana tsari da wannan yakan rage maka tsananin hawan jini to amma ya danganta shi yasa a kowane lokaci in ka ba gane abu ka tambayi likita amma domin waɗannan abubuwan suna iya faruwa To Malam Aminu ya ce mai fama da irin wannan matsalan yana iya warkar ana iya warkar da shi? In dai domin ciwon sukari ne, to in dai aka samu maganin da zai rage tsananin ciwon sukarin shi sukarin da ke cikin jinin mutum ya zama daidai to wannan fitsarin zai ragu sosai ma sai ka zama kaman kowa da kowa ba za ka rinka fitsari ko lokaci. To kaman wa'anda ake ba maganin hawan jinin na su ba yanda za a yi kenan ko tun da su eh. tace maganin ne ke sa yawan fitsara. Eh to shi wannan yawancin kamar anan mukan ce mutane in an baka irin wannan ka sha da safe. don da rana zaka iya fitsarin ka yadda ya kamata kafin dare yayi kafin dare bai kamata ka sha da dare don ka sha da dare zaka yi ta tashi to eh. misali kowane awa da yawa bi mutum zai je fitsari ko koya a'a to ya danganta ko in ka sha wani ma ya danganta yawan ruwan da ka sha kuma to eh duk wannan na sa yawan fitsarin da zaka yi to likita ana batun yawan fitsari to akwai wasu mutane wanda in dare yayi ne suka faye shan ruwa kuma in suka fahimci shan ruwan nan sun dinga zuwa fitsari to su ma matsala ce ko kuwa a'a in dai ka sha ruwa da yawa kafin ka kwanta to abin da ke faruwa ke san kamar da rana in ka sha ruwa din nan mutum na rana kada zufa da sauransu to zufan nan da sauran ai kamar ruwan ne ke fita ta jikin dan adam to amma da dare in ka sha ruwan nan kana kwanci dun ba zafi ba ka zufa to dole ka tashi kai ta fitsarin to kamar bini bini duk lokacin da ka sha ruwa sai ka je ka fitsari kenan eh, in ka sha da yawa dole ka tashi da daddare kai fitsarin nan to eh To kamar waɗanda kuma sai su ji makogoransu ya bushe ko kuma da daddare ne da suka faye shan ruwa fa matsala ce? Eh to in dai kana ji makogoron na bushewa to ya kamata ka sha ruwa domin ka so ma jin kishin ruwa ka tashi ka sha ruwa. ba matsala ba ce ko ba matsala ba ne domin wannan jikinka ne ke ce maka to ba ruwa da yawa a cikin jikin dole ka tashi ka sha ruwa to to Allah ya sauwa ba akwai kuma waɗansu mutane kaman in dai kamar ciwon sukarin ka na so ma zaka rinka jin lokacin kana jin kishin ruwa da yawa kana so ka ci abinci da yawa kuma kana zaka ci abinci da yawa to duk waɗannan in dai alamomin suna haka kowane lokaci da kowane lokaci kana jin wannan kowane lokaci kana jin kishi ka je ka tambayi likita a duba ka yawan yawan jin yunwa na alama ce ta ciwon sukari eh shan ruwa da yawa jin yunwa da yawa da kuma irin su fitsari da yawa duk waɗannan alamomi ne amma ba kowa ke waɗansu suna da waɗannan alamomi za ga alaman kamar alaman ciwon sukari ne yake somawa to dai kana da irin waɗannan ya kamata ka je kai magana da likitan ka a duba ka tana yiwa kuma ba ciwon alama ce ta ciwon eh, sukarin ba eh waɗansu ba kawai haka jikin su yake amma an dai ka kawai gab kawai jikin ka ya soma haka to ka je ka tambayi likitan ka a gwada don akwai gwaje-gwajen da za a iya yi a tabbatar da ko kana da ciwon sukarin ko baka da shi to Allah ya sauke amin amin hajiya To shi kuma Ibrahim Leran Bauchi yana so ne likita don Allah ka mishi bayanin me ke kawo ciwon zuciya ne. Abin da ke kawo zuciya ciwon zuciya waɗansu mu na gadon su ne eh, yakan samu a waɗansu mutane na da su in iyayenka na ji ko kakanninka na ji ko kakan kakanka na da shi wani lokaci za ka same shi waɗansu kawai haka domin ko suna da ciwon hawan jini da sauransu ka sun samu ciwon zuciya waɗansu kuma suna da kamar irin ciwon sukari ɗin yakan kawo ciwon zuciya waɗansu kuma in mai yawa a cikin jinin su waɗanda na kawo ciwon zuciya. To likita kamar waɗanda idan maiƙo ne yawa a cikin a jikinsu yana kawo musu ciwon zuciya suka magance yawan maiko ɗin za su rabu da ciwon zuciya? Eh yawanci inda ya maiko yawa akwai maganin da ake bayarwa makan ce kada ka rinka cin waɗansu abubuwa da yawa kamar na mai maiko da yawa ka rage cin abin irin waɗannan to in kai wannan maiko ya ragu da yawan ka to yawanci in aka yi sa'a sai ciwon ya sauki kwarai da gaske. To waɗanda suka gada kuma fa ana iya warkar da su? waɗansu ga gada nasu ya fi yana da wuyan abin sha'ani domin waɗansu ɗin domin wani abu ne da ke faruwa a cikin ƙwayoyin halitta da ke sa wannan ya faru saboda irin wannan yawancin su wani sai a ta ba su magani ne mutum zai ta shan magani har iya rawun su ya ga eh, ba abin yawancin su haka suke hajiya amma kuma akwai wadansu aka tabbatar da abin da ke kawo shi aka yi gwaje-gwaje ana aka yi sa'ar kuma Allah ya taimaka ana iya warkar da su to Allah ya sauwaƙe amin amin To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka a nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai da ke in je ke a san da ce ya kace duniya ana ta wani sani a ana rawa kurji na da wani mai yake a uwar jiki babu mai hoji da ke a san da ce ya kace duniya ana ta wani sani a ana rawa kurji na